A falmai an wayar da kan matasa aka kuma tsara su domin su taimaka wa al'umma. Magajin garin karamar hukumar falmai din ya yi bayani kan yadda tsarin ya kasance. Ina tabbatar muku da cewa a muna da matasa da suka tsaru da farko mun yi irin gadi a ƙauyuka mun tambaye su baya ga batutuwa daban-daban da za mu tattaunawa game da matasa. Mun ce ku haɗa kanku cikin ƙungiya, ku yi takardar PV ɗinku, ku kafa biro, ku rubuta rubuta waɗannan ƙungiyoyi kawo mana wannan takarda daga bisani ta hanyar rediyon karkara za mu tambayi waɗannan biro-biro da su zo meri mu yi musu bayani kan dukkan hanyoyi menene waɗannan ƙungiyoyi za su yi mi ake jira daga waɗannan ƙungiyoyi wace rawa ce matashi zai taka ɓangaren ƙauye wannan ƙungiyar ta matasa tana zama mai hulɗa da mai gari waɗannan matasa suna taimakawa mai gari a cikin ayyukan yau da kullum a ɓangaren gunduma mun kafa ƙungiyar matasa kuma ina mai shirya muku da cewa a ɓangaren duk dukkan waɗannan ƙauyuka ya kasance tsafta ko batun shaye-shaye waɗannan matasa suna taimakawa hukumomin gida. A wasu yankuna akwai wani tsari na nuna wa matasa hanyoyin da ya kamata su bi. Ko kuna da niyyar girka irin wannan tsari a nan karamar hukumar karkarar Falmai? Farko tsari ne kuma wata kwaranga ce. A hali yanzu kungiyar gunduma muna hulɗa da kungiyoyi kamar su Cooperation Luxembourgeoise da Cooperation suita hanyar Swiss Contact. Muna da matasa da muka horar, muna da masu horarwa kamar a fannin kimiyya, gyaran injuna kitso yin burodi, muna ɗaukar matasa da ke son aiki masu hankali da natsuwa, muna rijistan su kuma mu tura su wajen waɗannan malamai a tsan wata hudu a basu horo. Muna basu kuma ɗan jari domin su fara aikin su, muna tada su kuma kuna ganin kamar abokan hulɗa sun ɗauki nauyin waɗannan matasa suna sanin cewa ana mai da hankali kan su sosai. Nan gaba gaba za mu yin rajistan duka masu zaman kashe wando, za mu haɗuwa da su, za mu yi musu bayani menene mai zaman kashe wando, za mu rubuta dukkan marasa aikin yi, kuma za mu ba su kati.